inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin muwaffaq imamu malikin rahimahullahu ta'ala idan ana biye da karatun muna cikin kitabul hajji kitabi na 20 kenan a kitabul hajji insha Allah yau za mu tashi babu jami'u tawaf shine babi na 40 a cikin wannan kitab akarbakallahu bismillah بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب جامع الطواف حدثني يحيى عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال سوفي من وراء الناس وأنت راكبة قالت فطفت راكبة بعيري ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جانب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور باب جامع الطواف باب ثورا حدثا da suka rage wa'anda ba ambata ba wa'anda sun ka danganci dawafi sai a ɗan tattaro su a ida tun fayewa jami'u wani salo na na marubuta idan suka yi babubuka buka to sai suka ga wasu hadisai kila sun rasa yi musu babe ko ba a samu yi musu babe ba ko kuma suna da faɗi da yawa ba su ɗaukar babe ɗaya sai a tatkata su a sahu cikin jami'u kaza jami'u kaza an ce malik shi ya fara irin wannan babe babu jami'u kaza da muka diba duk cikin littattafai mafi yawa to dai duk wanda ya fara sai mu ga cikin muwatsa sai mu ga ya gabatai game da wannan babu jami'u tsawaf abubuwan da suka shiga cikin ɗawafi babu bukka da sauransu wa'anda ba su gabata ba haddathani yahya an malikin an abul aswadi daga imam malik daga abul aswadi wane ne muhammad ibn abdurrahman ibn nawfal shine muhammad dan abdurrahman dan nawfal dan khuwailid dan asad in muka diba salsalarsa wajen naufal dan khuwailid ya faɗa nasaba ta Khadija radiyallahu anha wato yana cikin danginta can wajen kakanni kenan sannan shi Muhammad ibn Abdurrahman din nan ya tashi ginin Urwat ibn Zubairi a matsayin agula ko ko maraya ehin maraya na shi Urwat ibn Zubairi shi ya rike shi nan karatun karatunsa ya samu asali a wajen marikin shi shine Urwa shi yasa ce mun dai an Urwat ibn Zubairi kaga sila sosai ta samu saboda gidan urwatu ibn zubair ya tashi a matsayin yana maraya shi urwatu ibn zubair din nan mun san shi dama shine dan asma'u yayar aisha radiyallahu anha kuma wanda ya tashi shi ma gidan aisha radiyallahu anha an zainaba ya karbo daga zainab binti abi salama ya abu salama wannan ita ce ya ummu salama wadda manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo neman ita ummu salama ta bashi uzurin tana da yara yaranta akwai Zainab binti Abi Salama sannan akwai wancan Abdullahi ibn Abi Salama dan yaro nan da manzon Allah ya ce ba ya gulam sannillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika to wayannan sune manzon sallallahu alaihi wasallam ko ko sune ummu Salama ta dan bashi uzurin cewa kada ta aure kuma ta samu ko ya samu takura da su ko har yakan ce mata ai diyanki diyana ne kaga zaman su gidan nubuwa kaga ya kawo alkhairi kwarai da gaske to nan ta karbo daga mahaifiyarta shine malati an ummi salama daga mahaifiyarta ummu salama zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mata annabi sallallahu alaihi ummu salama radiyallahu anha annaha qalat ita ummu salama tace shakautu ila rasulillahi na kai koke wajen annabi sallallahu alaihi wasallam alli ashtaki bani da lafiya kalima ashtaki wato tana fama da rashin lafiya tace bani da lafiya a ba ni da lafiya gashi kuma ana aikin haji ko wannan haji lokacin da aka yi hajjatul wada'i na dama dai shi mazu sallah sallan haji ne guda ko shine hajjatul wada' abin hikima abin ban shawa duk wata matsala wadda kake ganin za ta faru ga mutum a samu wuya warware ta to ta faru a hajjatul wada' ga mutane ɗaiɗaiku daban-daban rashin lahiya ce haila nifasi ne kariya ce uzurin rashin zama makka ne uzurin rashin zama ayyamu ne babu wani uzuri wanda za kore na mantuwa na yin wani yin wani mansaki kamun wani mansak ga sunan dai duka in ka bi hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam a wajen ɗaiɗaikun sahabbai duk zaka samu irin wannan haila ne mun gani ga Aisha istihada eh, na nifasi mun gani ga Asma'u eh, mata Abubakar As-Siddiq ko rashin kwana ko rashin samun dama ka zanna inda aka aikin haji kana da wasu uzurra mun gani ga Abbas baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dai sauransu abubuwa gabatarwa if'al wala haraj if'al wala haraj if'al wala haraj sun yawaita cikin ayyukan aikin haji irin haka nan to ita ma gashi ita kuma an samu ummu salama ba ta da lahiya ni muka son mu samu dawati ana iya yi ne bisa abin hawa ka zagaye ka'aba bisa abin hawa bisali ka hau jakinka ko raƙuminka idan zai da zai yiwu to shi na muka nema faƙala sai manzo Allah ya ce ɗufi min wara'in nasi wa an rakiba ki hau dabbaki ki yi ɗawafi amma ki bayan mutane inda mutane suke sai ki da can baya kaga ya halatta kaga yanzu alhamdulillah an sauƙaƙa abubuwa irin guragu ai musu nasu hanya daban sai a yi ta sama kaga ba su ko cuɗanyuwa da wani saboda haka idan mutum yana da uzuri ko da rashin laha ta kama shi ko da dai ba gurgu ba ne ba wani mai wata nakasa ba ce amma bai iya jimirin zagaye ɗakin nan sau bakwai to ya halatta a ɗaukai ko ya hau wata keke wadda aka tura shi kanta sawa'un duk inda amma annabi ya wata ishara cewa ka a cuɗanyu da mutane kaga za a takura mutane sai ce mata ni dufi min wara'in nasi ehe dufi min wara'in nasi wa an ke ba saboda haka babu lahi ko da lokacin sadda ba a san keken dawa keken guragu ba mutum na janga a dokai mun san da haka nan sarakunan umawiya ko abbasiyawa akwai wanda ma ka ka dawafi bisa karaga a ɗauko shi mutane hudu su ɗauko wanga gehe wannan gehe biyu gaba biyu baya wannan ko don sarauta ko kuma don wani uzuri karɓaɓɓe ala kullu halin ya halatta ashe ko da an kamanta sallah an kamanta dawafi da sallah ashe kaga akwai wasu sauki cikin dawafi wanda babu cikin sallah ko mhm mu kula da wannan qala sai ta ba mu labari tace fa duftu rakibatan ba'iri ni hauni dawafi ina bisa rakumina ya halatta wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina idan lokacin manzo sallallahu sallar shi ma ya gama nashi dawafi a lokacin nan yusalli ila janibil masjidi yana salla gefen masallaci ila janibil baiti gefen daki ka'aba kenan wa huwa yaqra'u bit-tur wa kitabin mastur lokacin ina jin yana karatun wat-tur kaga tsananin har da kenan hatta har da ce ta hikaito ma musalsalun ko ta yi ma da aka ce musalsalun cikin hadisi ka hikaito wani abu da ka faruwa lokacin da ka ɗauko karatun ko ko lokacin wani abu ala kulli halin dai ɗawafi bisa abin hawa ya halatta musamman da in akwai uzuri ko akwai bukata ko da babu uzuri ko babu bukata ya halatta ai bai da wata matsala ballanta na ma an samu uzuri wannan hiyaka wa haddathani an malik wa haddathani an malik an abi zina an abi zubair al-makki أن أبا ماعز الأسلمي عبد الله أنه كان جالسا مع عبد الله بن عمر فجاءته امرأة تستفتيه فقالت إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت بباب المسجد هرقت الدماء فرجعت حتى إذا حتى ذهب ذلك عني ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد حرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد حرقت الدماء فقال عبد الله بن عمر إنما ذلك ركضة من الشيطان فاغتسلي ثم استفري بثوب ثم طوفي wannan abu na gaba shi ma wanda muka san a can wajen sallah ko wajen wasu ibadu na addini istihada baya hana ibada baya hana sallah shi ma dawafi hakanan istihada musa istihada musan haida tana hana sallah nifas yana hana sallah ko amma idan abubuwan suka wuce daga istihada ko nifasi aka samu suka wuce haida ko nifasi to duk wasu abubuwa ba su ba ashe jini muka so mu hidda hukunci ashe jini wanda ba na haila ba ko ba nifasi ba ko babu laifi ko ya bata ma jiki ana iya dawafi da shi kamar yadda can ga sallah ita ma koda jiki ya bata koda jini ya bata ma jiki jinin yanka da yankan dabba ko jinin rauni ka gwaggwalje da bandeji da tuwahin ka duk sun yi jini kana iya sallah ka ba mu laifi ko akan kauli wanda an rajihi na cewa jini in ba na haila ba saboda nafsi sannan in ba nifasi ba saboda kiyasin haida da an kai kan kiyasin da aka yi na nifasi kan haida in ba jinin ga guda biyu ba jinin haida ko jinin nifasi to duk jinai ne ɗahirai ne wannan shine kauli rajihi musan da wannan ɗahiri na ma'ana ana iya bada shi a kula ce mai ɗahiri ba ce mai an kai hala'a ce ba kakka haɗa su nassin aya ta ta haramta a ci jini mai fita mai zura ko audaman masfuha ta jera cikin abubuwan da ah haramun a ci amma ba najasa ba ba dukan komi a duk abin da a ah haramun shi an najasa ba ko kamar da mun samu wannan hukunci akwai sabani kan haka nan game da giya giya shan ta haramun ta ko ba na adda sabani ba tun shanta ko rashin shanta kasancewa in tabbulala tabbulbulu ga jikinka ta zuban ma ana sallah da ita ko ba a sallah kila fahimta shan ta haramun na amma ita najasa ta ai kila gero na ko dawa ko atta ko wani abu aka tafasa aka yi aka yi ya buro aka sa wasu yan chemical sai zaina bugarwa amma duk abinda an ka zuba dahiri na akula kalima ɗahara daban kalima haramcinci daban a kula da wannan to hakanan jini ana sallah ko ana ɗawafi da jini musamman dai inda ba na haida ba nifasi ba shi muka san mu gano wahdathani an malikin an abi zubair al makki abu zubair al makki shine aka ce muhammad ibn muslim ɗalibin jabir ibn Abdullahi na malama hadisi sun dan jefai da tadalisi fiqari amintacce na amman yudallisu kina dan tadalisi shi yasa suka cewa in yace an sai an saki bibiyat wannan hadisi akwai inda ya ruwaito da cewa na ko akhbarana ko ko akwai wanda ya masa mutaba'a in babu sai a jingina hadisin sai an samu inganci ne to amma alhamdulillah kaman malik ya san da cewa za a yi wa gama ganat duk da shi garai an ba wata matsala ta ba an ana ba wata matsala ta ba ga kowa shi ya dauke shi akan ittifali amma da yake sun yi magana ga Zubair sai kuma aka samu cikin kitibis cikin dace an samu Abu Zubair al-Makki ya hita cikin wannan abin da aka tuhuma don mi ya sarraha bit hadisi ya sarraha cewa ya jiya dunga ga wani yace an malikin an abi Zubair al-Makki أن أبا ماعز الأسلمي أبو ماعز الأسلمي سننس عبد الله بن سفيان عبد الله بن سفيان ko sai yace kaji ba a khabarahu ya bashi labari kaga ya hai daga an'ana ko ya koma hadisi muttasil abin da muka dan duru ko tsoro tsoro na Abu Zubair al-Makiyata da Lisi ya dauke in yace a khabarani ko ko a haddasani ko wani mai kaba da haka ai shikenan magana an'ana wanda aka tuhumar ta da ya dauke ko shi yasa shi ma wannan ya dauke shi Abdullahi ibn Sufyan wanda aka ce ma Abu Ma'izin al-Aslami shi ka ba abu zubair maki malamin malik anan labari na cewa shi mai ba labarin annahu kana jalisan ma abdullahi bin umar wata rana yana zaune tare da malamin su kuma sahabin annabi abdullahi bin umar faja'atu imra'atun taftaf tastaftihi sai ga wata mata ta zo tana neman fatawa tastaftihi ko mhm yastaftunaka fil nisa'i tastaftihi asiru sinu qalabi faqalat ga tambayar da tayi tace in yi uridu an atufa bilbaiki baiti ala malam na huskanto na taso masallaci ina sun yi dawafi ga Ka'aba shine al a nan. hatta idza kuntu bi babil masjid sai da nikawo dab da kofa shiga masallaci in fara ni in fara haraktu dima sai jini ya gwacce min jinai ne addima jinai ne ma'ana duk da ba a jam'in jini irin nan amma tana nuhin lilkasara saboda yawa sai zo ba zata kuma ya zo da yawa kalima haraktu zubarwa ni zubar da jini kalima haraktu ha ta, ta, aka fara da ita haraka jinsi na larabawa ko ku wata luga daga cikin larabawa a nan suna cewa haraka ana cewa araka bilhamzati ko bilha'i ko haraka ko araka iraqatu dima kun sani ai zubar da jini to kana cewa araqatu dima ko to dima bilha'i wa bilhamzati. akwai iraren wanda aka ana iwa a sai a ce bil wa bilhamzati inda kace haka yayi haraka na ya zubar ko araka ya zubar tace haraktu dima'a sai jini ya gwace min ni kama zubar jini tana nuhin canga al'aurata ja'ata don haka ban shiga masallaci ba ni koma gida hatta zahaba zalika an ni koma gida ni jira sai da jinin ni ya dauke shine azhaba zalika an ya tafi da garan thumma aqbaltu ni saki huskantuwa ni dawo masallaci hatta idza kuntu inda babil masjid sai ne kawo kofar masallaci kuma wannan zagayen shi ma ni ka faruwa haratu dima kuma jinin ya sake gocce min farajatu ni koma gida hatta zahaba zalika an ni jira sai da ya dauke sun ba kabaltu ni sake zuwa na uku hatta idza kuntu inda babil masjid haratu dima to قال فقال عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر انما ذلك ركدة من الشيطان wannan الشيطان دينا na ya rakada bugu ko shuri ma'ana kenan shedan na ya ka miki wannan ba haila bace wannan wannan jumla ta maimaitu a marfu'an daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ehin wadda wadda ka tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam tana dadewa tace ina yawan zuba jini kuma in dade ina zuba jini manzo sallallahu alaihi wasallam inna ma zalika rakadatun min ash-shaytan ko ba haka ba ehin yace wannan tsakura ce ko shuri na na shaytan kalimar rakada farkubu kalimar rakaba rakaba ga asali ga luga ka sa ga wuri ka sa diddigin kafarka ka daki wuri sai ruwa su gace ko in ka bugi wani wurin ruwa sai su gace sai a ce rakaba ko kuma wada in mahayin doki ka hawan doki sai ya hau doki ya sa duga duga ne guda biyu ya tsakuri ni ya tsakuri doki sai a ce rakaba ko kalimar rakada ana sa su in ya tsakurai sai doki ya sheka ko to na aka sa rakada to shi dan sai a sa shi kenaya da cewa to shi dan ya ka miki wannan a dama haida ko istihada malamai da yawa sun yi ta maganganu game da wannan shin haida mi istihada mi ke kawo shi to a hadisan da anka samu da yawa da kuma maganganun likitoci to ita istihada tana cikin abubuwan masu daurewa wanda sun ka daure ma malamai kai har likitoci suna daure musu kai na cewa a ce abu guda gashi tilo ka ce shi ka kawo istihada kuma ka zan ka ce ga kowa ya gare babu shi hasali ma hamma asali suna cewa ba a san dai mi haka wa istihada ba ko ehin duk abin da kace sai haga ya saba ga wata mace zuwa wata mace ehin to amma saboda hadisin da muka samu wannan to ko da muna da wasu hanyoyi ko ko likitoci sun faɗi wasu hanyoyi daga ka istihada to suna da wani guda wanda kila su ba su faɗi ne shedan yana yana da wani ɗaya daga ciki kila an fahimta kamar hauka ko ehem kaga su likitoci sai su dai baka cewa abin da ka kawo kila hauka ko zautuwa hankali bugu bugu kila mutum ya hadari kai ne mugun bugu daga nan sai shi losing memory nashi daga nan ya samu matsala ko ko a ce kwayoyi shaye-shaye ko a ce kaza ko a ce kaza a yi ta kawo da wasu waɗanda waɗanda kuma ba musu su aka yi ba haka na ko ba haka ba amma sun sun kamance guda ko ko su ba su gudan bai cikin tsarin su Shi ne shedan yana shi ma yana kawo hauka ko shedan yana ba bugun kwakwalwa na ba ba shan kwayata ba ba stress ba ne ba wasu matsaloli sun kai ma yawa ba wannan shedan na ko eh tunda ƙur'ani ya ishara ka gidai ko ga wannan ayyo misalta mai cin riba zai tashi ranar alkiyama kallazi yatakhabbathu ash-shaytan min minan mas ashe kaga shedan yana bugun mutum su samu taɓuwa ko to sun mance da wannan koko ba sa cikin abubuwa ba koko dai ba daga cikin abin da suka magancewa ba ne to ko istihara tana cikin wannan jinsi ko ana ita samun dalilai da yawa ba musu su aka yi ba idan ilimi ya tabbatar da su amma abin da shi kuma ba a gano ba an ka auna mutum ciki da bai sama da ƙasa ko ina babu wata matsala to rakadatun min ash-shaytan shi ku wannan irin wannan ruqya ko kuma addu'o'i suka tafiya da waɗannan abubuwa wanda shi kuma wannan sai ga masana ga wannan al'amari ala kulli halin haka Abdullahi bin Umar ya bata fatawa yace saboda haka sai ya bata hukunci ne a hukuncin ta yace fa tasili ki je kawai ki wanka abinda suka ce wanka istihada ko eh sun mastasiri bi saudin sannan ki kirshe an san kirshe ki sa tuwahi ki kirshe nan sakwato muka ta kirshe irin kana ko zan a ce kuzungu ko an san kuzungu waɗanda adda wannan hausa sai ki kuzungu ko ko munan sai mu ce sai ki kirshe ina gan dubba kawai ya san kirshe sai ki kirshe sun matsufi sannan ki je ki dawafi kirshe don ka jini ya kama zuba cikin masallaci ko kaga kai da dan yau sai ka ce ta sa pad ko ba haka ba yawa ta sa wannan auduga da mata ka sawa kawai don dai a hana jinin kai bata masallaci ko kai ta zuba ko wani jinsi ko kuwa nau'i na mai kama da wannan me muke son mu gano ashe jini wanda ba na haila ba ne fasi ba ko bai tasiri ga aikin bai tasiri ga dawafi ko ana dawafi ko da jini abu abu wani abu wanda bamu samu cikin wannan hadisi ba shine me shine duk da ba bukatan sai mun san shi amma dai mun san shi a shi wannan ta zo ta dawo ta zo da dawo kwana nawa ko ɗaya rana na aka tambaye Abdullahi ibn aka tambaye Nafi' Nafi' ba ta ba ta layin an karoto hadisin gaba akula tun yawan wanga hadisi daga Malik daga Abu Zubair al-Makki daga Abu Ma'iz Muhammad ibn Abdullah ibn Abdurrahman ko daga yace yana zaune an ka bada waka fatawa aka tambayi Nafi' game da wannan hadisi ko ya taba jine ga mai gida ne Abdullah ibn Umar yace kware da gaske a ina na an kai wannan yace aka ce mai kamar yaya zuwan da ta yi tana kwana nawa sai ce kwana a ɗaya rana na an kai abin duka uku in ji Nafi' sai muka ƙara samun wata fa'ida da gare ai ɗaya rana na kaga shi yasa ma Abdullah bin Umar ya ƙara cewa har ka shedanta da ta taso masallaci sai jini in ta koma gida ya tsaya ta diba ta diba ta wanke ta ga babu wata matsala ta koma shirya ta koma dawa kuma sai ta kawo da masallaci jini ka san ko ba ta haka ba ka san shedan na ko ba haka ba to ma saboda haka wannan jini babu da matsala wa haddathani al-malik وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان إذا دخل مكة مراهقا خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوف بعد أن يرجع wannan hadisi da ingantacce na bai zo balagan ba da shi kenan mun samu wata amsa wadda muka samu wadda aka yi tambaya me ya hukuncin dawafir mu ambata dawafir wada'i mun san shi wannan hukuncin na cewa ne shekaran jiya ko mun karanta ko mun shaji na cewa idan wani uzuri gitta baka samu dawafir wada'i ba na ban kwana ba sai ka wuce ka ba har mun samu kuma fatawat ma in ka je ko in ka ta je gurgudu kai nisa ba sai ka dawo ba duk da dai da muna da hadisi sai dai shi ma bai inganta ba saboda munqati'ina Umar bin Khattab ya mai da wani sai da yake ko mil goma sha takwas ya mai da shi amma ala kullu halin ya raunanu to da ya raunanu kuma sai muka samu hadisai da yawa za su iya saba mai kuma mun kai riko da su kai hasali ma mun samu hadisi marfu'an ingantacce riwaya bukhari ko muslim ko kuma dukan su gaba daya na ciya manzo sallallahu ya dauke mai mai haila jiran sai ta yi dawafil wada'i tafiyar ta kawai ko ba haka ba illa annahu khaffafa al haidi ko lil haidi ala kullu halin mun samu fatawayi game da dawafil wada'i ko to shi dawafil qudumi zaka ce mai dawafi na shigowa hukuncin irin dawafil ifada gare mai karhi bai faduwa ko dawafil wada'i za ka bashi yana iya faduwa uzuri gitta an fahimci wannan ko ta yaya uzuri gitta ka zo makare ka zo ƙurarren lokaci ka zo ran takwas ko ran tara ga wata ko da ka zo ana hita ko ko ka zo ran arfa kila inda zai yiwu kuma ka zo makare wanda bai baka dama ka yi dawafil wada'i nan shiga makka da hitatta gosulo bai baka wannan dama sai ka ce kawai baka yanka ka yi arfa shi kenan ka ci gaba daga baya kila ya wuce ko ko ko bai wuce ala kulli amma abin da muka sun samu shi ni a dawatul wada sunna ne wadda tana ai an uzuri ya samu ko ya gitta ko ko yaya to wannan hadisi gashi mun samu sai dai kash balagan na kuma aiki na na sahabi bai daga shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kan hakila tan gare amsa kila ba mu samu sai mun kara bincike wa hadathani an malikin annahu balagahu balagan kenan kuma in farada bihi maliku shi dai a hanya wa shi dai ruwaito shi ba mu da wani wanda ya ruwaito shi wanda muka bibiya mu gani in farada bihi malikun sai dai kuma balag na malik so da yawa ana iya bincika aski suna da karhi sosai amma dai ka'ida ta wadda yake gamamma duk muddin ba a samu sanadi ba to shi kenan hadisi dole aje shi sai an samu sanadi ko ba haka ba daga malik annahu balagahu anna sa'id ibn abi waqqas ah afwan anna sa'd ibn abi waqqas sa'd ibn abi waqqas dai daga cikin al-ashara al-bashara bil janna mun san shi kana idza dakhala makkata ya kasance idan ya shigo makka murahiqan yana yana makare kalimar murafi ko rahaka ka zo baka da lokaci gab ya zo murahikan yana yana makare let ni ya kaito kharaja ila arfa kawai zai zarce arfa kun zama sannan irin tahiyata ta individually ko ba haka ba kowa shi dai haka kai ne ba irin yanzu da tsari ya zo alhazai tare aka tahiya tare aka komi ko ba haka ba kuma da an ga cewa baka samu arfa ko kuma an ga irin tsarin da an kai sai aure airport da aure airport ai kenan kai ba abin baka da wannan aji wannan shekara ko amma muddin an kabari ka shiga to zaka samu shiga amma ga wancan lokaci to ko shi kana ita a hanya buɗe take to kila ya taso da wuri kuma ana bu cikin bisa hanya wani abai gita kaza kaza kaza ko da ya shigo makkaran arfa bai da lokacin da ya kabata ya shiga arfa ya shiga masallacin ka'aba shi dawafi shi kaza shi kaza kana sani ya wuce arfa bai da wannan lokacin to tunda bai da wani lokacin gashi nan kharaja ila arfa ya ta zuwa arfa qabla an ya bil baiti wa baina safa wal marwati kamun shi dawafi ga daki kamun shi sa'i tsakanin safa duk bai samu yin su ba mun sai an ka zo an kai dawafil qudumi sai a wuce as-sa'i baina safa wal marwati ko dama shi sa'i gudana akai illa dai sharadi ne dole ya zo bayan dawafi in ka dawafil qudumi kai shi bayan ka bai kai shi bayan dawafil qudumi la ba'asa in baka samu yin shi sa'i bayan dawafil dawafil qudumi ba sai kai shi bayan dawafil ifada ko eh to bai samu yin tawafil bil ba tawafil qudumi saboda haka kaga kai tsaye bai samun yin sa'ayi tsakanin safa da barwa sai ya wuce yaushe yaushe ya dawo yi ba yatufu ba'da an yarja sai da an ka dawo da arfa aka zo muzdalifa na aka zo sannan ya dawo sannan ya yi dawafi da hadisi muttasili na ba balagan ba da hadisi marfu'an na da mun samu wata waraka game da wafil udumi qala malikun to ga fatawa malik ya ce wa zalika yin haka ya halatta wa zalika wasi'un ya halatta ka baɗa wafil kudumi ka wuce in kaga lokaci bai baka ya halatta amma yana da san yana da hadisi bai da hadisi shi yasa ce insha Allah in Allah ya so wannan ijtihadi na saboda haka in ka samu nassi yana itar da wagga magana in baka samu nassi ba to biyar ta yahi da ka kawo naka ra'ayi ko ba haka ba biya imam malik anan ya haida naka ra'ayi in ku akwai hadisi da mun ka samu cewa bayyuwa aje dawasi babu da za a yi dole sai an yi to shikenan amma ban tsammani a samai wasu ila malikun وسئل مالك هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب الواجب عليه يتحدث مع الرجل la uhibbu dhalika ذلك wasu ila مالك أن تنبي malik Allah gafarta malam shin hal ya kifin rajulu fi tawafi bil baiti shin ko mutum ya samu ya tsaya a dawafin da ya kai ga daki kuma dawafin alwajibi alaihi na wajibi ko ya samu yana cikin dawafi ya dan dakata ya ga aboki ne wanda bai sani ba sai wanda ya rike bai hadu da shi ba sai ya gamu da shi kana dawafi shi ga dan gidan dan makwacin ka a shewa ne ku dan gaisa a shewa ne kai kama ka samu zuwa abin ga kaza kaza shin ya halatta ya tsaya ya tahaddasu ma'ar rajuli ki dan labarta tare da wani fa kala ya yace la uhibbu zalika la ban so haka ba ban ga ya dace ba saboda bi saboda mun sallah sun ya siffanta ni ya siffanta dawafi da sallah ko shi yasa malaka ganin karaha amma dai gani ɗaya kai ko ko bai ce ma karaha ba ce gani dai kai dai bai kamata dai ya haka ba amma dai alhamdulillah muna da hadisi ingantacce wanda ya hana ayi magana ko ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata hadisi wanda ya Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah duka sun rawaito shi Ibn Khuzaimah da Ibn Hibban su ma suka rawaito shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dawafu bil baiti salatun dawafi ga Ka'aba matsayin sallah yake salatun illa anna Allah abaha fihi al kalam sai dai Allah da kin sarki ya halatta magana a ciki amma sallah ta halatta eh, magana cikin sallah ya halatta bai halatta ba tun muna da hadisin wa qumu lillahi qanitina mai ruwaito hadisin ya ce mun kasance da muna magana cikin sallah sai da ayat ta sauka wa qumu lillahi qanitina ashe qanitina nan sakitina sai ce fanu hina anil kalami sai an ka hane mu an ka ce mu ban magana da sannan mun ka bar magana to amma manzo sallallahu alaihi wasallam nan ya ce at-tawafu bil baiti salatun illa anna allaha illa anna Allah abaha fihi al-kalam sai faman nataqa fala yantiq illa bi khairin wanda amman zai yi magana cikin dawafi ko to kai ya faɗi wani abu sai alkhairi ko cikin dawafi to kuma dawafi ba dai illa bi khairin ko ba haka ba amma dai ƙara jaddada ma an kai an halatta a yi magana cikin dawafi ba matsala duk amma sai dai kila kako kakka ya azar kakka wuce wuri ka tsaya ka mai da abin labari ko ba haka ba surutu sai an tambayi duk wanda aka tambaya amma dai babu lahi ka yi magana mun fahimci wannan kuma wannan hadisi ingantacce na a cikin kamar da ambata ashabu sunan abu da tirmidhi da sa ibn majah wa qala malikun ka karanta malam قال مالك لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر wannan gaba ji gare ta la ya tsufu ahadun bil baiti inji malik kada wani ya dawafi ko ko wani ba ya dawafi bil baiti ga daki dawafi na zage daki gaba ta farko kenan wala baina safa wal marwati ko ku yi dawati ma'ana sa'ayi tsakanin safa da marwa gaba ta bi kenan duk waɗanga bayan su illahu zahiru sai yana da tsarki ko eh to gabe da dawafi na baiti shi wannan wajibi na tun yanzu yanzu muka ƙara cewa manzon Allah ya ce dawafil bil baiti salatun ko kuma duk cikin ibadu na addini guda biyu na ɗaya muka san adda sharaɗin tsarki shine daga sallah sai ne sai dawafi to wannan magana haka take amma tsakanin sa'i da bainas shi barwati shike istihbab na ba wajibi bane in dai ya samu haka an ka so kai kai duk harka ibada ma ai sun kai ta da tsarki ko ba haka ba saboda haka in dai ya samu tsarki ya samu kenan amma kana sa'i bainas safa barwati ko da arwala ka ta kare babu wajibcin sai ka ce ka saki arwala akula tsakanin safa da marwa amma in bait na ka'aba haka zagaya wannan shi kuma akwai sharri tsarki mun ma karanta dazu ko tazu ko wancan karatu na satin da ya gabata babul bada'i bis safa fi sa'i babul bada'i حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا وهو يقول نبدأ بما بدأ Allah bihi fa bada'a wato addini daɗi gare komi ba a baka cikin duhu ba ga safa ga marwa da wani aka fara hawa da an ba addinin haka nan ba a bayani ba da in kace ka fara da marwa zuwa safa ai kaga ba mai ce ma lissa to bari a faɗa ma ina za a farawa حدثني يحيى عن an عن جعفر بن محمد بن علي عن أبي دقى, محمد دقى يحيى daga يحيى دقى daga Ja'far ibn Muhammad Ja'far wannan Ja'far as-Sadiq Ja'far as-Sadiq shi na farko Ja'far shi ko Muhammad Muhammad al-Baqir shi ko da yace Muhammad ibn Ali Ali Zain al-Abidin shi ko Ali ma mun san dan Husaini na Husaini dan manzon Allah eh dan dan dan Ali Ali ah, ko Husaini dan Fadima mu bi ta Fadima ko don ya samu daraja ta nan Fadima diyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan silsila ce daga halin baiti halin baiti kaga ba wasu abuna ba illa ahlus sunna ko ba haka ba eh ba ai shiya bane an jabir ibn abdullah daga babban malamin sa jabin daga daga ja'far bin muhammad bin ali sai an kace an abihi daga babansa muhammad al baqir shi al baqir an jabir ibn abdullah daga jabir ibn abdullah wannan hadisi sananne na ko na ima na muhammad nasiruddin littahi kai ne ko hajjatun nabi kama wa jabirun warawaha anhu siqatu ashabihi al-akabir ko eh wannan kenan Muhammad al-Baqir dinnan asali ne kaga hadisin sananne na da wajen mutane guda bakwai zuwa takwas kamar da shi Nasiruddin ya faɗi a cikin hadisin Nabi sun ka karɓi wannan hadisi daga wa daga Jabir ibn Abdullah amma riwaya wata shi shahara ta Muhammad al-Baqir ita ce wannan an samu ta shi ma Muhammad al-Baqir an samu ta gare ta hanyoyi da dama to gashi ta Imam Malik an samu ta ta ɗanai shine Ja'far Sadiq daga babansa Muhammad al-Baqir an fahimci wannan hadisi dai ingantacce sananne na mai eh, Imam Muslim ya kawo cikin sai nashi ingantacce ya kawo shi cikakke duka kowa tsakurowa yayi duk cikin waɗanda an ka ambata wajen guda takwas ɗin nan ga Malik ga su Nisa'i ga su Baihaqi ga su Darimi ga su ga su ni sun tsantsatsa wasu gabbai wasu wurare wasu kuma sun ka isu ga wasu ruwayi da an ka samu ga wasu sauran sahabbai ko amma imam muslim gaba ɗaya ya kawo shi cikakke ne hadisin jabir tun hitan manzo sallallahu alaihi wasallam daga madina har zuwa dawa ce madina shi ma nasruddin kan haka ya kawo hadisin sai abinda ba a samu ba wasu ayyukan haji wanda jabir bai faɗe su ba ko kuma kila ba a samu ruwaya garai ba sai a ciccika su da ruwayoyin wasu ala kullu halin gari ta layin jabir amma malik yana son ya kawo mana wani hujja ko wani hukunci game da wannan annahu qala shi jabir yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa hina kharaja min almasjid lokacin da ya fito daga ka'aba ya gama dawafi ya gama dawafi dama in ka taso ka shigo sai ka zo ga hajarul aswad da kasum buntai sai ka fara dawafi da gare ko sai aka ce manzo Allah ya sassaka sau uku sannan ya tafiya sau hudu kuma da ya sake tawwa sai ya sumbaci dutse mun san da wannan da rukunul yamani duk wannan Jabir ya kawo shi kuma ya kasance yana karanta tsakanin rukunul yamani zuwa hajjul aswadi yana karanta rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar yace lokacin da ya gama dawafi ne sai je ga maqamu ibrahim ya salla raka'a biyu wanda aka ce a ta tawafi ko ba haka ba sannan ya sake dawowa ga hajjul aswadi ya sumbuntai fa kharaja min babis safa sai ya fita ƙofar da da ya bi ta safa ta yi sai ya fita ta nan yana zuwa ya doshi safa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana to shi yasa ana in kace hina kharaja min masjidi kana nuhin Ka'aba kenan ya gama dawafi kenan wa yuridu safa lokacin ya fito ya ta san wa safa sai manzo Allah ya wata magana shine wa huwa yaqul annabi yace nabda'u bima bada Allahu bihi muna farawa za mu fara da abin da Allah ya fara da shi a dan cikin kur'ani ni Allah ya ce inna safa wal marwata sai da yace safa ya yace marwa ko to haka za mu fara ashe wannan tartibi yana da muhimmanci kuma shi za a kiyayewa shi yasa ko a cikin alkur'ani a ibadodi da dama sun ka kiyaye tartibi ko suka ce a tartibi wajibun ehem to duk da dake dai ba mu samu sarahata a wasu ayoyi ko ko wasu hadisai game da wani wuri ba amma dai anan mun samu at-tartib wajibun nabda'u bima bada Allahu bihi qaulun kuma sai annabi yayi ko ba haka ba wannan shi ya tabbata akwai riwaya da ka cewa ibda'u bima bada Allahu bihi ko ga siga ta amru sun ce shazace ce siga ta khabaru ita ne ita amma hafuzun yazo jam'i yazo mufradi yazo nabda'u nun bin nuni nabda'u bima bada Allahu bihi yazo abda'u ina farawa ni kenan annabi kenan inji annabi ka magana abda'u bima bada Allah bihi fa bada'a bis safa kan haka da safa aka farawa mun fahimci wannan hadisi ko wa haddathani an malik an ja'far ibn muhammad ibn ali an abihi an jabir ibn abdullah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يصنع ذلك ثلاث مرات ويدع ويصنع على المروة مثل ذلك abubuwan da aka karantawa bisa safa in an hau da abin da aka karanta bisa marwa in hau in an hau na farko dai za a tsarkake Allah ta yin tasbihi da sauransu in ka gama sannan ka roki Allah bukatarka kamar tasbihi da sauran wasu abubuwa da aka karanta su ka kaka bukatar a ce ni an ka gado ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadathani an malikin har yanzu sanadin can da mun ka karanta an Ja'far shine Ja'far as-Sadiq ibn Muhammad shine Muhammad al-Baqir ibn Ali shine Ali Zain al-Abidin ibn al-Husayn to shi Ja'far Ja'far din ga shine an kace an abihi daga babanai wa babansa sai kace Muhammad al-Baqir an fahimta an Jabir shi ko shi Muhammad al-Baqir daga Jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu in ka diba ɗayan daga cikin ruwayoyi sun faɗa mana lokacin da Ja'far ya karbi wannan hadisi ko ko lokacin da Muhammad al-Baqir ya karbi wannan hadisi gawa ga Jabir ibn Abdullah yace wata rana in ji shi Muhammad al-Baqir mun tashi wa mu wa mu sai muka ce bari mu ce mu gaida sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yana da kyau a ziyarci ahlul khairi wasu littafai ma suna kawo wannan babu bukka sai suka tashi shi Jafar da shi da abokai ne suka tashi suka tafi wajen su tai su gaida sahabin Annabi Jabir sannan su yi mai tambayoyi na game da harka addini wanda ya samu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai sun ka tahi suka shiga wajen Jabir ibn Abdullahi yace lokacin Jabir ibn Abdullahi yana ciki a ya dan ya dan yawa mayafi ya zanna har lokacin yace har ya tsuwa yana dan dundumi bai cika gane mutane ba shikenan ya zauna sai aka ta aka zazzana aka gaida shi to na aka yi mai a introducing ɗinsu ana gabatar mai da su wannan wane na wannan wane na wannan wane na sai aka kai ga muhammadul baqir sai aka ce wannan muhammadul baqir na ya ce muhammadul baqir ya ce jikan mazan allah ya ce jinin wata ce yau kusa yau kusa da ni ya yi kusa da shi yau rungumai ya ce in rungumi jikan mazan allah sallallahu alaihi wasallam don bai da ka ce mun san wa muhammadul baqir ko dan ali zain al-Adan ali bin Hussein zain al-abidin Husaini dan Fadima ma binta Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to nan sai yan rungumai yana daga cikin dalilan da aka sawa na runguman wani dun kana so ne kana kaunati ko ba haka ba to nan yaka cewa Allah sarki sai ya gwacce da kuka shi Jabir sai ya rinka ba Muhammadu al-Baqir labarukan kakanai cewa da wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga nan shi Muhammadu baqir sai ce dama ya kai sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam mun zo mu yi ma wata tambaya shin yaya annabi ya aikin hajji ita abba babbar tambayi sun muka ka ba mu siffar aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shessa Jabir ya ruwaito shi ruwaya da ta ta kowace sahabi tunda kaga tambaya an samu sababu ehem dukan sahabbai tambayar su aka yi in wani abu ya faru ana dawafi wani abu kuskure ko sun abinda aka sani ga dawafin muka tambaya ko sai ya bar na dawafi wani ya bada na kaza wani ya bada na kaza daidai abin da an ka tambayi to shi ko wannan tambaya take yaya annabi ya aikin hajji kaga dole na shi ruwaya ta ta kowane faɗi sannan to haka shikenan sai ya rattabo ya kai shikaito mana hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhum ajma'in anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah kana idza waqafa ala safa ya kasance idan ya hausa fa ya tsaya bisa safa يكبر ثلاثة سيتي الله أكبر الله أكبر الله أكبر سوءك ويقول يكارد سيوى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولو الحمد وهو على كل شيء قدير يصنع ذلك ثلاث مرات شما وانا زي سوءك ثم يدعو ويدعو سنية الدعاء فقالت الدعاء كبر ما مدعو لك أنكو كاقا أبدا كبكاتا in shi ma zo sallah, sallah ko sahabban manzo Allah aljanna suka roko to kaga kila kai duniya zaka roko <laughs> ko ba haka ba kai duniya daga kuɗi sai gida sai kaza sai kaza an baka dama wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan ko ba haka ba eh ya halatta ko duniya ko lahira amma dai ya gara kai gaba dai ko ba haka ba ka roki duniya da lahira don Allah shi da duniya shi da lahira wa inna lana lal akhirata wal ula da karshen da farkon duk tamu ta inji Allah saboda haka ka roka amma da haka manta da aljanna wala tansa nasibaka min ad-dunya kuma kakka manta da duniya a hada duka wa yasna'u 'ala al-marwati mithla dhalika in yazo kan marwa haka yake kabbarori uku da wata la ilaha illallah ya gama sannan kuma shi ma ya addu'a kaga ashe ba harka ta ta ta rididi ba ko irin wanda jahilai kai Allah ya samu gani wa hadathani an malik wa hadathani an malik an nafi' أنه سمع عبد الله بن عمر وهو على الصفا يدعو يقول اللهم إنك قلت أدعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد وإني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم تكاجع الدعاء الله bayan Allah النبي صلى الله عليه وسلم في alaihi دعاء الجنة sahabbai to kaji misali wa hadathani an malik an nafi' annahu sami'a abdullah ibn umar da ma sanadin mun san shi ko ya ji mai gida ne kuma babban sahabin annabi abdullah ibn umar wa huwa ala safa lokacin yana kan safa ya da'u yana addu'a yaqul ga addu'ar da yake haddad wan tawassuli yake allahumma innaka qulta ud'uni astajib lakum ya allah kai kace ku roke ni in karba muku ko ba haka Allah ce ba ud'uni astajib lakum Allah kai kace haka nan wa innaka la tukhluful mi'ada kuma kai Allah baka saba alƙawari na akwai da yawa cikin ayoyi hatta da annaba da yawa cikin Qur'ani sun zo haka nan ko ba haka ba eh a gitta ma an a roki Allah da wani suna nashi da ya ambata maka ne cikin suna akwai wani lazimi lazimi na karba addu'a akwai wani alƙawari na karba addu'a ko wani abu mai kama da haka kina cikin anwa'u na tawassuli kila an fahimta yace Allah duk kai kai wani alƙawari to Allah wa inni as'aluka to na roƙe ka kama hadaitani lil islam Allah kamar yadda ka shirya ni shiga musuluncin ga Allah na roƙe ka Allah ahu minni kakka zari musuluncin ga garan hatta tawafani wa ana muslima hakka karɓi rayuwa ta ina musulmi kaga wagga ita babba addu'a in sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam fargaba game da haka kai ina kai ko ba haka ba shi kaga kai ta addu'a kakka sa matsala a rayuwa in dai ma kana yin wani abu to wanga ya zan hida farko ko ba haka ba alaba shi in an karba ma wannan ka fara wani ko <laughs> to masha Allah babu jami'u sa'i lokaci yayi ko to alhamdulillah abinda muka yi daidai Allah shi ba mu ladarsa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka akwai tambayi ko addu'i tambayi samu wata jarabawa ah, ta ta idanu haka dai idanu sun ka ɗauke baya gani Eh, kadai Allah man ya sha'u don haka yana roƙo ya auri yomin tax yana roƙon da Allah ya roƙi yan uwa su taimaka ma wannan dan uwa da addu'a Allah shi bashi lafiya jama'a da Allah a taimaka a yi ta addu'a Allah shi bashi lafiya babu wani haka dai kawai haka Allah ya yi hukunci ne ubangiji Allah shi bashi lafiya Allah shi mai da masa da idanunsa muna tawassuli da wannan karatun da dukkan ibadunmu da dukkan karatattukanmu da dukkan abin da aka tawassuli da shi na sunayen Allah ubangiji Allah ka mai damu wannan ba Allah idanunsa Allah ka bashi lafiya kuma da Allah jama'a su taimaka masa da addu'a ina jin kada mu cire lokaci kamar da dai muka yi ta sa kila wadanga tamboyi suna da yawa gaskiya ba mu iya yanzu yanzu yanzu ai hakuri kila sai zuwa ni sati insha Allah kila in mala ya tuna min sati sai mu dan fara da su kamun karatun subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك